صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنواء الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a darasi na shida daga cikin tafsirin watan ramadan da muke gabatarwa na wannan shekara ta 1441 yau maraicin laraba shida ga watan ramadan wanda ya daidai da 29 ga watan april shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratul ahzab amma akwai tambayoyi da muka ɗebo daga cikin wanda kuka turo ta wasu kafaifai na sadarwa za mu amsa wasu daga cikinsu kafin mu shiga cikin karatu wani ce gafarta malam dangane da addu'ar buɗe baki shin sai mutum ya ci abincin ko abin sha kafin ya yi addu'a ko kafin ya ci to gaba ɗaya dai mai azumi yana da falalar karɓar addu'a tun daga sanda alfijir ya ce to azumi ya fara har zuwa lokacin da rana za ta faɗi za ka idan ya zo buɗe baki zai yi addu'a to addu'arsa bai karya azumi ba ta fi tasiri don haka lokacin da ake kiran sallah wannan lokacin shine na addu'a kana gama addu'a sai ka buɗe baki akwai addu'a da ta zo wadda ita kamata ya sai an karya azumin sai an ci abinci ita ce zahabar zama'u وقلت العروق وثبت الأزمر إن شاء الله وأن الدعاء إتا كما تهيسي كاتشي ولا أبو إلا كاتشي كودا دبينو ɗaya بيوكو أكو sannan ka kurɓa sannan ka ta amma sauran addu'o'i na neman bukata to kafin a sha ruwa ake yi wanda ita ce fatawar babban malamin mu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah wani ce gafarta malam mutum ne ya makara yin sahur sa'annan ya ci gaba da azumi kuma ya kasance yana da ulcer shi zai ci gaba ko zai aje azumin ma'ana dai ya yi saje shi muke ce masaje Doriya, ka makara saurin ko da za ka tashi an riga an kiran alfijir don haka baka da damar ka ci abinci to wanda ya yi saje matukar yana iya kai azumin ya waje bai kai azumin amma idan ya zama yana da lura ta rashin lafiya wadda za ta galabaitar da shi to ya halarta gare shi ya sha wannan azumin ya bari sai gobe ya wani wannan kuma da ya sha bayan azumi sai ranka shi idan kuma masu irin rashin lafiyar nan ce da ba a fatar warkewarta ba a tsammani ma'ana ba a san ranar warkewarta ba to sai su ɗauki hukuncin tsofaffi saboda abin da ya sa aka yi tsohoron gwamnati saboda an san da zai warke daga tsufa ba ba a dawo makarci an ka tsofa to menene hukunci sai ya ci gaba da shan azumi ko ta ci gaba da shan azumi sai su ciyar da talaka bawa Allah mutum guda sannan kuma wacce rana wani ce kamar yadda aka yi bayani a karatun da ya gabata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su samu yin sallah akan lokaci ba saboda tauno nayi nayi na kasa gane ma wannan kalmar tauno Hausa ce ko tono ba tauno ba tono sai ni kuma wanga <laughs> saboda tono da suka yi ta yi sai ka ce da aikin ƙarfi da suka yi shi mu ma muna iya haɗa sallah saboda yanayi duk aikin da shari'a ta halarta maka yinsa, idan kai shi ka labaita. ya kai ma ci gaba da azumin na izami maka matsala ya halarta kai wannan shine ma'anar wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addini babu takura a cikin sa inda hadha addini yusuf wannan addini akwai sauki a cikin sa wani ce assalamu alaikum prof mace mai aikin gwamnati wacce abokan aikin ta ba musulmai ba suna buƙatar kawance da ita wacce shawara za ka bata daman ba hana a yi kawance da wanda ba musulmi ba Allah ta wa ta'ala ce la yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله mutunci da zumunci da kyautata mu juna tsakaninku da wanda ba sani ba wa Allah ya hana ku su ne waɗanda ke yaƙar ku wanda ke fidda ku daga gidajenku wanda ke taimakon ku a kanku wanda ke ƙulla muku makirci makirci waɗannan su babu zaman lafiya tsakaninmu da su amma duk wanda ya yadda mu zauna lafiya da shi addini ya yadda mu zauna lafiya da shi ka ne abokin aikinka ne abokin karatunka ne abokin kasuwanci ne a tafiya ta haɗa ku daga gari zuwa gari zumunci ya haɗa ku a facebook da instagram da sauransu ya halarta kai masa mutunci ba wai ya halarta ba wajibi ne ma kai masa mutunci don ka gwada masa kyawun addininka da halarta ka ci zarafinsa ka ci mutuncinsa don ka gwada masa shi ba musulmi ne ba Wani ke ta malam ne hukuncin mutumin da ya saki matar shi take uku daga baya ya ce shi bai san lokacin da ya sake ta ba wai yana ganin a sirri aka mishi shi bai yadda ya sake ta mamalin sam to ina hukunci akwai hadisin na na Aisha wanda Ibn maja da Imam Ahmad suka ruwaito cewa la la ita wala itaqa fi ighlaq idan yanayi ya kulle ba a la'akari da cika ko tawa mutum ya ‘yanta bawansa a yanayi ne. ko ya ce ya saki matarsa a yanayi kullalle to malamai sun ni dangane da wannan muna gici dai malam albani ya hassana shi a cikin sahih wa da'if ibn majah menene ma'anan kulle sai suka ce abin da ake nufi tabuwar hankali kaga yan hankalin mutum tabu an kulle hankalinsa to sawa'un giya ya sha ko kuma ya yayi daga kan doki ko mota ta ije shi ko babur har ya kai hankalinsa ya gushe yana sambatu to irin wannan ba a la'akari da shi wasu malamai suka ce a abin da ke da kullallin yanayi shine a tilasta ka ka kasayya da wani mai ƙarfi sai ka kada shi sai aka ɗaura maka aure sai tare ka a jeji da makami ga shi zabjege ƙato ya ji ka ƙarfi ya ce ko ka sake ta ko in kashe ka ika ce wallahi ya sake ta to sai saki ya tabbata ke nan sai ce ga takardar rubuta ka rubuta ka sa hannu sai ya koma gari ya ce to kun gani wani ya sake ta sai ka jira alƙali ka ce wallahi ga yadda aka yi tilasta ne sai alƙali ya ce to babu wannan saki. wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da ikhlas shine fushi ya kai maka wani yanayi wanda baka san abin da kai to malamai da dama sun zaya da cewa ba shika a cikin fushi suka ce don me don galibi mutum bai shika sai ya fushin to amma fushi mataki mataki ne shekul islam abul abbas al-harrani rahimahullah ya kasa fushi mataki uku yace akwai marhala ta farko wadda ka san duk abin da kake sai kai danganci akwai marhala ta tsakiya wacce daga baya zan ka zaka rika eh lallai kuwa wallahi kamar an yaka akwai marhala ta ƙarshe wadda daga baya zaka ce kai san ba a mai ba to kuka shi wannan mai tambaya fa abinda yake cewa wai a sirri aka masa to idan ya tabbatar da shi bai san da saki ba babu shakka a cikin wani yanayi yanayin shi na kulle yana damar ya aiki da wannan hadisi ita kuma saki ba hannunta ta yake ba ga haka sai ta yarda ta koma gidansa idan an samu jaya a wurin alkali alkali shi zai bai fayi ya tabbatar da menene gaskiya cikin lamarin wani ce ina wa malam fatan alheri malam mutum ne ke da ulcer kamar ma an sa tambaya game da ulcer aiko ah, ya kai azumin farko da kyau har sai da aka ƙara mishi ruwa o oh, da ƙyar kenan ba da kyau ba <laughs> ya kai azumin farko da ƙyar har sai da aka ƙara mishi ruwa hannayensa suka kama sai zama kamar suka kama to lalle ka yi har zaka mai paralysis shin yaya zai yi zai ci gaba da azumi a haka ko zai aje ai Allah ta'ala ba ya so mu kashe kawunan mu wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to a irin wannan ne wajibi ne aje azumi sai dai idan ya aje azumi akwai wani aiki a kansa ya nemi ƙwararru masanan lafiya su auna shi ya yanayin ulsarsa wani mataki take ana sa ran ya warke in ana sa ran ya warke shikenan ya yi ta bashin azumin da ake binsa har lokacin da Allah ya bada iko ya ranka watakila gari yake ne tsananin zafi to in aka kai ga lokacin sanyi ko ɗari ko lokacin saukar ruwan sama lokacin da wuni yake gajarta dare ya yi tsawo yanzu wanne ne yake da tsawo yanzu dare yake da tsawo a'a wuni yake da tsawo tun da mafi yawa a najeriya tun karfe biyar ake asuwa biyar biyar da mintuna ko ba a shan ruwa sai bakwai kaga wuni awa goma sha hudu ne to irin garuruwan mu sakkwato yola mai duguri akwai wuraren da zafi yakan tsananta ta yadda duk mai rashin lafiya ba ya iya azu to amma za a cimma lokacin da za a juya dare ya dawo awa goma sha hudu ne ya dawo awa goma kuma a daidai lokacin za ka ce akwai sanyi to inda zai iya sai ya jira ya barka in kuma an tabbata babu sanda zai iya to sai ya ciyar kamar da tsofaffi suke wani ya ce ah, assalamu alaikum malam ina matsayin sallar wutiri bayan sallar asuba ba a wuturi bayan sallar asuba wuturi sallar dare ce idan ka riga kai asuba ka kantse amma ko alfijir ya ce to in dai liman bai tada sallah ba kana da maka gaggauta kai wuturin ka sannan ka yi alfijir amma fa an fi son wuturi ya zama kafin alfijir don me da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a lokacin da wani ya tambaye shi kai sa salatul layl ya ake sallar dare sai ce salatul layl masna masna hatta idza khashiya ahadukum al-fajr صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى yace raka'a bibbiyu bibbiyu ake sallar dare idan ɗayan ku ji tsoron cewa alfijir to sai gaggauta ya yi witiri don kar alfijir yake to kaga kenan witiri ana son kafin ketowar alfijir wanda ya san ba ya tashi to ya witirin kafin ya kwanta to Allah za mu tashi daga kan aya ta 35 innal muslimina wal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن والصادقين والصادقات والقال والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاجين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات ممكن نقول والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن آية تتترى خصال الدين ɗabi'un addini lamurran addini ayyukan addini sifofin masu addini guda goma to kuma sai Allah ya haɗa su maza da mata an ce asma'u binti umai matar Ja'far ibn Abi Talib ko in ce matar manyan mutane domin ita mazaje uku ta aura kowane su sadauki ne in ana ba da zaɓi aka je lahira to sai an yi kamar ana yi cewa wane ne mijinta amma dai muna sa ran dai matan na ƙarshen ce shine Ali ibn Abi Talib Jafar ibn Abi Talib ta fara aure ta haifa masa Muhammad Jafar ya zo yi shahada a Mu'ta ta zo kai da na Abubakar ya aure ta tana tar da Abubakar har bayan cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar ya zama khalifa shi ma ta haifa masa Muhammad a kai na Abubakar ya rasu sai da na Ali ya ce wannan daman ba zawar yaya na ce sai ya aure ta ita ma ta haifa masa muhammad tana da muhammad ibn ja'far tana da muhammad ibn abubakar tana da muhammad ibn ali muhammad ibn abubakar din nan agolan sai da na ali ne ya yi masa gwamna sai yana sarkin musulmi wata rana aka ce suna jayayya su uku suna gardama irin ta yara mata wanda yake baba na yafi babanka wanda yake baba na yake babanka sai da na aliyu ya ji su sai ya ce mama musu kira ba musu gardama mana duk suna gidansa ki raba masa gardama afwan ba da dan aliyu don dan aliyu shi lokacin yaro ne karami da dan jafar da dan abubakar su ke jayayya wannan ya ce baba na fi babanka sai aliyu ce, kina ba masa gardama mana sai ji to kai dai ce matan sai da na abubakar cikin dattawa babanka ya fi kowa kai kuma cewa da dan jafar cikin matasa babanka ya fi kowa sai aliyu ce, to ni na kika ajiye ni <laughs> wannan raha ce ta miji da mata ko lokacin da ta dawo daga hijira ita da Ja'far domin sun je hijira ta ɗaya Habasha sun je hijira ta biyu wadda ba su dawo ba sai lokacin Khaibar a Madina wanda suna dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murna ce la da bi ayyima ana afar qudumi Ja'far an fatin Khaibar ban san yau da me nake murna ba cewa an ci Khaibar an gama karya lagon Yahudawa ko ku cewa ja'far ya dawo duk ya nuna ma ja'far so da kauna to albarkacin isowar ja'far sai aka yi masa komanda daga cikin komandodi guda uku da shi da abdullahi ibn rawaha da zaid ibn harisa kuma suka je duka suka samu shahada a mota matar ja'far asma da ta dawo daga habasha sai ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayar abubuwan da aka saukar na addini sai ce ta zai ayyuwa lazina amanu ya yi wallazi na amonu ya yi suke shiga ala ku saurara shi ne Allah ya saukar dangane da mu mata gender sensitive ko ba haka ba shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata inna kunna masturatun fil rijal ai Allah ya boye ku ne a cikin maza duk inda Allah ya ce mu'minun ya ayyuhal mu'min ya ayyuhal ladina amanu kuna inda Allah ya ce kad aflahal mu'minun kuna ciki sai sai irin da ya turanta bai daɗi ba aibu ya kamata a ce muna da wani abu da musamman to don Allah ya daɗa ga rayuwarta sai Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimat kun ga musulmai wanda suka miƙa waya ga Allah su da matansu wal mu'minina wal mu'minat da mummunai waɗanda imaninsu ya kai har su mazan mazansu da matansu wal qanitina wal qanitat da masu da'a masu ibada mazansu da matansu والصادقين والصادقات دما سقسيا مزنس دما تنسو والصابرين والصابرات دما سهقلي مزنس دما تنسو والخاشعين والخاشعات دما سدقفع وجن كن كن دكيغ الله مزنس دما تنسو والمتصدقين والمتصدقات دما سين صدقا ما سفتد أرزقين ما سفتد إلا ألا باسو باين سبو دا الله مزنس دما تنسو والصائمين والصائمات دما سأزني مزنس دما تنسو والحافظين فروجهم والحافظات da masu kame al'auransu daga zina da dangoginta mazansu da matansu والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah mata kun ga nan da yake kasiran ba don ya nuna maka mun fi su damar yawan ambatan Allah saboda ni saboda sun fi mu shagala sun fi mu ɗaukuwar hankali namiji in ya iya abu yana iya su shekara hamsin bai canza ba amma ita kwakwalwar ta Allah bai ta haka ba shi yasa ka zama masu ilimin food and nutrition sun fi so su koya ba maza idan namiji ya iya abinci zai shekara arba'in yana girki bai cika gishiri ko sau ba mace ba za ta iya sati bakwai tana abinci hannunta bai canza ba saboda ne haka Allah ya yi ta kuma da gangan haka Allah yake son ta don ne domin wannan matsalar da ita ce take samun saukin rayuwar yara inda ba su da mantuwa inda ba su da sakaci inda ba su da sagarta ba za su iya hulɗa da ƙananan yara to kaga komai kenan yana da advantage din sai na disadvantage ko yana da positive aspect nashi yana da negative aspect to sai Allah ta'ala ya nuna cewa mu muna iya zikiri mai yawa ke da amma fa wannan ɗaya daga cikin fasarorin malamai su malamai suka ce a nan da yake wa kira babu bukata mene ta kafiran wani abin ban sha'awa nan shine duk sifofin nan guda goma ba wanda aka samu maka kafiran sai ne sai zikiri sai ambaton Allah don me don shi yana iya haɗuwa da wasu ayyuka kaga yanzu misali muna azumi amma wannan karatu da muke zikiri ne a daidai lokacin da kake tafa wasiƙa a wayarka kuma kana iya istighfari ko baka iya a kasuwa lokacin da kake zaune kana jiran kastoma kana iya zikiri alba lokacin da kake wata magana tsakanin wata magana da wata kana iya zikiri in waya kake yi kayi magana da wani ka kana sauraren yana baka bayani kuma kana kana istighfari ko salati a lokacin da kake tuka mota kana tilawa in kana so ko lokacin da traffic light ta tsayar da kai ko lokacin da direba yake shata yake keta daji da kai daga ƙauyen ku zuwa birni ko daga birni zuwa wani birni ko wani ƙauye ma'ana babu wata ibada da sai sauƙin zikiri saboda haka sai ake suguyita da yawa sai Allah ce to idan muka cika wannan sifofin guda goma a Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah yayi musu tanadin gafara da lada wadda take babba ajran aziman anan yana nufin aljanna ita ce ladar da kowa bai san iyakarta ba in ba shi Allah tabaraka wa ta'ala da iyakarce ta ba da haka musulunci da imani da ibada da gaskiya da haƙuri da ƙanƙan da kai da sadaka da azumi da kare kai daga zina da dangoginta da kuma zikirin Allah mai yawa waɗannan su ne abubuwan da suke tattattar da mutum samun gafar Allah da kuma shiga aljanna Allah ka azurta mu so game da zikiri al'amari ne da ya kamata mutum ya gwada kansa ya ga nawa ne a cikin da yake ba wa Allah na zikiri domin rayuwar ta rabi da rabi rabi farke rabi bacci ba dan muna a farke mukan kwana muna bacci kaga shi rabin rayuwar mutum bacci to a farkin menene na mutum Allah a ciki فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن أنجب صلى الجمعة كجي كسوة كجي مائكة كجي ورقوا أدبوا أما كأنبتي الله ديوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وانا آية سنة لك سؤال الله تعالى سمو يوي تأمبتنسا ما في كرنكين أبين بزيو شيني ذلكنا ذكرين كاسكنا نمريج يذلكنا دون يزدين القرآن وانا قوة عزم كوبة عزم داية وشيكا ناسا متما تدا كراتون قراني نفات وعلا أما تعالوا كاما كانت شافي لا يا أكل شافي لو كريم على القرآن shafi ɗari shida kaga kafin a cika shekara biyu ta sauka amma wannan shafi ɗayan kafin ta gama karanta shi ni ina iya karanta shafi talatin to irin ta ce Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi yaqra'uhu yaqra'u wa huwa yatata'u lahu ajra wanda yake karatun Qur'ani da kyar Allah na dubulin matsala da saboda rahmar ubangiji a gare shi sai kuma Allah ran maka da in ka in ka sauko garin garinku ne ka san garin duk lunguna da kwale-kwale da tituna da hanyoyi da kware kuɗi duk ka san su to kai kuma ma'al kiramil bara kana tare da mala'iku masu daraja na kusa da Allah don haka idan ka iya rike zikirin safi ka iya rike na marici ba komai idan ka iya rike zikirin safi ka iya rike zikirin marici ka zan kana da hizbi na alkur'ani abu na gaba shi ne ka san wasu abubuwa da annabi ke ambata Allah cikin su misali idan zan shiga masallaci ne zan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah hali ababa rahmatik idan zan fita mai zan ce idan zan shiga ban ɗaki mai zan ce idan zan fito mai zan ce idan zan kwanta mai zan ce idan zan sha ruwa mai zan ce idan na koshi mai zan ce idan na cire riga mai zan ce idan wani abu ba su da wahala to wannan sai mai da kai mina na Allah كثيرا والذاكرات وإن التي عد الله من مغفرة وأجرا عظيما وتجب على رمى ما تكلم مكي tsaye ta سيسيها وقولي موسى بلا باري datar da saura kaɗan ta kare ba mu sani ba da mun kuma na tabbata wanda yake aikin bai sai da zai sai datar ba in ya sani kuma to babu dama sai ya ci gaba nan da minti biyu kila za su katse sai kuma waɗanda za su yi amfani da rekod sai a abin nan bismillah ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يحب الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي فيه واتق الله واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقال وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا وكان أمر الله مفعولا الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا baya kamata amma kana lil bai dacewa ga wanda a mu'mini namiji wala mu'minatin haka mummuna mace idza qada Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzo na yanki hukunci an yakuna lahum khiyaratu min amri idan suna da wani zabi ci al'amarin su Allah ya ce ayi mu'mini kuma yana yake bana so Allah ya ce a bari mu'mini kuma ya yake haka zan yi wannan bai dacewa wa man ya'ti Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina ya bace bata wanda abayyana ne wannan aya ta sauka ne akan Abdullahi da Jahash da ‘yar uwarsa Zainab bintu Jahsh wanda yake taubashin nin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mun yi Hausa bari mu fassara saboda kanawa da hmm, ta malam kai ka san taubashi to kanawa ba san taubashi ba fassara sai su ce abokin wasa aboki wa dan gwaggo da dan kawo ko idan eh, suka haɗu suna wasa al'adance to su ake kai tauba shi ko tauba shi su ma'ana ƴaƴan gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita wannan Zainab bintu Jahash tun tana karama an wakilta al'amarin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai manzon Allah ya so ya aurar da ita ga maulansa Zaid ibn Haritha mun ba ku labarin Zaidu asalinsa ba bawa bane ɗauko shi aka yi daga gidansu aka sayar da shi a kasuwa satarsa aka yi to daga baya sai zan bawa wanda ya ciwo shi kuma sai ba da kyautarsa ga nana Khadija matar manzo Allah ita kuma ta ba da kyautarsa ga manzo Allah da haka bawa ne with a different. bawa ne amma mai daraja don ni a yau ne ɗa a gidanmu ko a yi ne bawan manzon Allah wanda kake zato zan zaɓa wallahi na zaton zan bawan manzon Allah don ina da garanti na ko aljanna sai na shiga sai na shiga har gidansa na yau sai yi ba ko ma babu hidimar ma ni ma da barori na zan zo gidansa in gaida shi to mun gode Allah da ya mu cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah ya so aure da ita gaba wannan naka kuma abin ban sha'awa manzo Allah yana so zai yana so ta so na haƙiƙa har ana ce masa hibbu rasulillah masoyin manzo Allah yana cikin wanda in al'amari yayi zafi ana neman kamun kafa sai ce ku kira zaidu yanzu in yaje ga manzo Allah an kare akwai lokaci da yayi magana ba kai masa dadi ba wata ke ta zina kuma shaidu ya tabbata kanta to amma kuma diyar babban gida ce sai aka ce to ba wanda zai shawo kan manzo Allah in ba zaidu ba da haka kuma sa magana zai yi manzo Allah magana da ce ya rasulullah ya kamata a duba lamarin matan nan domin kaga ana dubin matsayin gida da sauransu manzo Allah ya bata fuska yake yanzu zaidu kai za a yi kamun kafa da kai akan dokokin Allah a daina zartar da haddi na ubangiji kai ne za ka yi kai ne za ka yi kamun kafa yace a tubu ila Allah wa rasuli na bari manzo Allah na tubu zuwa ga Allah da manzo to manzo Allah sai so ya aurar da Zainab zuwa gare shi amma Zainab sai tana ganin ya za a yi ni ba Quraishiya ko ko cikin Quraishawan ba ba? ya asali original 220 sannan haɗa ne da bawa wanke nan kasar babu da wutar lantarki wanke 220 so kuma kusa wannan bambancin ba akwai kasashen da 2 current gare shi akwai 220 akwai wanke low current ne to ya za a yi ta aure second class bawa ba ka da ita da yayinta abdullahi jar ta suka kiyar da to sai Allah ya saukar da wannan aya Na cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minati ba shi dace ga mu'mini namiji ko mace idza qada Allah wa rasuluhu amra idan Allah da manzo da yanki hukunci an yakuna lahum al min amri suna gani zai ci cikin al'amari sai ba ka suke so kaga wannan ya nuna kenan auren Zaidu da Zainab aure ne daga Allah Allah ne ba da umarni domin ai ita ku yangarna na Aisha ko in ce ku yangarna na Aisha ta biyauta matar wannan ya sunansa bawan da ya aure ta ya zo na Aisha ta sallame ta ta ɗiyauta ta subhanallah al'azim sunansa ya ɓace mu sai ya kasance aure ya rabu tsakanin su zai zo ta zama ɗiya bawa bai aure ɗiya sai da zarta sai ya zo ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kamun kafa gare ta أبي يذني مسا وتئني التقوى سبحان الله العظيم ذبت لسنة ذنب الأمر سي يرك ياو ينا يناد إلى ينا حفظ ما نادي دي هنك اللي يذبت ثم أبرسو تسيزور من زعل إلي مكام كفا من زعل سرتي ذاك كراتا يتكي كوما ومدين كمانا تكي أمرني كي بادي يا رسول الله كو شاورا ko kamun kafa ne kike ce a kamun kafa ne ki tace wallahi to bani da bukata manzo Allah bai tilasta ta kaga inda umurnin Allah ne zata yi to amma anan shi taccen bawa ne don haka ya halasta aure ɗaya shi ko wancan ba bawa ba ba ba entacce bane bawa ne matarsa kawai aka iya don haka ba ta bai da damar ta zauna ƙarƙashinsa don me don za ta haifi bayi amma ita tana baiwa ya halarta abu ne mai sauƙi na ya aure ta don ko ta haifi ‘ya'ya shi za ta haifa ‘ya'ya ‘ya'ya za ta haifa na yi mamakin manta sunan wannan ba Allah amma zan tuna shi insha Allah sananne sananne ya ke kissarsa to Allah ta'ala ya ce ba ya kamata annabi ya ce ga wani ai wani ke ba ai don haka ala dole zai ta amince ta wannan auren saboda umarnin Allah ne ashe da gangan Allah ya kulla wannan auren Allah ya san auren ba zai aiki ba akwai abin da Allah yake so ya tabbatar na dokokin addini da wannan auren don haka aka ci gaba da zama amma zama bai daɗi ba kullum gori take mashi kai ba da kaci sa'a kai yanzu in ba don alfarmar manzo Allah ba kai irin kai sai aure ne kaga aure ba zai yi ba sai kuma namiji kana ganin kai ne mai gidan ka zo da kurinka da takabarka ta kushe sai zanto ba ta son shi to a hankali sai ya rika shawartar manzo Allah sallallahu manzo Allah na ce an fika ka zauja ka rike matarka to amma a daidai lokacin da wannan husumar ke faruwa sai Allah ya sanar da manzo sa wannan auren fa ba zai tabbata ba rabuwa zai kuma idan auren na ya rabu kai zan saka aure ta ubangiji ɗana ne bai ce eh wannan da ya wuce ni bai yarda da shi ɗanka ne na tabanni tabanni kuma hukunci ne da Allah zai soke shi so ya san da wannan magana a ransa amma zai iya faɗa ba zai za duk lokacin da zai ya zo neman shawara shi ce kai dai haƙuri ka riƙe matarka sai Allah ce wa ita kulu lillazi an amallahu alaihi ka tuna lokacin da kake ce ma wanda Allah ya ni'ima a kansa ya bashi musulunci wa an amta alaihi kai kuma kai ni'ima a kansa ka bashi ɗiyauci yana bawa كان يتمسى أمسك عليك زوجك كريك ما ترك واتك إلا كذي صور الله ما كجيما أمانة أكبر كذي صور الله كيأوي كريك إذا وتخفي في نفسك ما الله مهدي كان أوي ولا أبو أرانك وانا الله ذي سناشير مبينا تن الله فأنا مكر أولا نبتوا ذي كما إيامت كذاك أوليك وتخشى الناس كان ذي صور متعني كان فرقبا متعني والله أعطى أن تخشى الله كذي كما تخشى التي فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها لوكتين da zai gama bukatar sa da ita ya sake ta zawajnaka mun auren maka da ita dan me Allah ya haka likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyin don kar ya zan mutane suna da damuwa mummune suna da damuwa akan auren matan da 'ya'yan da suka ɗauka suka sai ‘ya'yan da suka yi adoptin idan ka ɗauki ɗan wani kai adoptin Allah bai yarda ba to in ya aure mata ya saki ko ya mutu ya barta ya halatta ka aure ta wato wannan shi ne practical addini tun can farkon sura Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna umma ummahatukum wa ma ja'ala adiyakum abnakum ƴaƴan da kuke adopting ba ƴaƴan ku ne. duk farkon sura Allah ya ce to in an shekara ana faɗin haka ba za a iya ganin su aikace ba sai lokacin da Allah ya sa wannan ta tsawo ba akwai wanda ba za a adoptin a gidansa ba sai Allah ce to ka aure Zainab Ta ce ba yi Allah ce ki aka yi aure yi sai Allah ya promote inda ce to ki aure manzo Allah wannan yana nuna maka cewa mace ta ce ba ta son namiji ba laifi ba ne domin test ne abincin wani abin gudun wani wani kulli saƙaƙin laƙaƙun duk abin da wani yar, wani zai tsanta. a lokacin da kace ba ni sunki ba ni bukatar ki 'yan-'yan, wani na can duniya hauka cewa zai ita kadai yake so haka ke ma lokacin da baki bukatar kace ni ba na sunka tafi ka ban wuri me zan yi da kai ba irin kane miji na ba wata wacce ta fi ki asuli, ta fi ki kyau ta fi ki wadata ta fi ki ni'ima ta fi ki ilimi ta fi ki komai sai ta ce ita ko shi take so ba laifi bane in namiji ya ce baya son mace ba laifi bane in mace ta ce ba ta son namiji inda a ce laifi ne tunda Allah yake sai ta yi auren nan da ta ce ba ta son sa da Allah ba zai promoting din ta ba ta annabi ba ko yana yiwa da haka ya ku iyaye ku daina tilasta ƴaƴanku ga auren mazan da ba sa so musamman ƴaƴa mata amma ba a ƙasar hausa yariya ya ba za ana yi sai ba ta ce wallahi ni tun tana yariya ne maka kaminta don haka wallahi ba ka kunyata ne ƙarya ga kai dole sai ka aure ta babu dole ba ku san akwai wadda ta aure manzon Allah ba amma auren da yi ba su babu dole ga aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba saki ma gaba daya ko da yake shi ba ta wannan saki domin wacce ya saka wadda Allah ke yi maki shi ita ce dai sai da na umar ta fusa tashi yanki shawarar sakin ta kuma ya sake ta bai shawara da jibrilu ba male a bashi yau bane jibrilu ya zai ce Allah ya ji abin da kai ya ce raja imra'atak inna Allah ya murka an turaja imra'atak fa innaha qawwamatuk qawwam Allah yana umarninka ka dawo da matarka igiya guda ta tafi amma ka dawo da ita fa innaha sawamatan qawwam mace ce mai yawan azumi mai yawan ibada ashe kaga in kana komawa ga Allah Allah ta shigar maka da haka in mace tana yawan fama da matsaloli da ne ta koma ga Allah Allah zai shigar mata ko ya gyara mata shi ko ya canza mata zuciyarta ko ya musanya mata shi Allah yana da hanyoyi da yawa hanyoyin Allah sun fi na rariya in ji malam Bahaushe to kun ga nan Allah ta'ala ce kai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ajma'in saboda muna son mu dauki duk wata damuwa game da ƴaƴan da mutane suka adopta idan qadu minhunna watara in suka saki mata bayan sun gama biyan bukatun su da su wa kana amrullahi maf'ula wannan al'amari ya zama abin zartarwa abin aikatawa ne don haka maganan auren Zainab ba bukatar a tara jama'a ba bukatar a kawo shaidu ba bukatar a kawo goro ba bukatar a bata sadaki zawwajna ka hamun baka aurenta kuma karshe wa kana amrullahi maf'ulan dole ne yi zai da kun gana an sa manzon Allah yin auren da ba shi ya tashi yin sa ba amma hukuncin Allah ne wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa na farko akwai kyakkyawan yabo ga zai saboda ne saboda duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikas da ba wasu ba wanda aka faɗi sunansa ɗaura cikin ƙurani in ba shi ba falamma qada zaidun minha wataran zawwajna nan nan an yi masa abin da rayuwa ba za ta ji daɗi ba domin baka so ka saki mace a ce babanka ya aure ta yanzu ka dawo mamarka kuma wai ba mamarka kaɗai ba ummul mu'minin yanzu ka zo ka ce mata mama ina wuni kuma tsohuwar matarka ce kuma kai ɗan gidan ne akwai daɗi to amma akwai daɗin da ya fi manzo Allah na tilawa a cikin sallah kaji an faɗi sunanka falamma qada zaidun minha watara sunanka baro baro babu suna abu ka cikin qur'ani babu na abu ali umar umar babu na usman babu na ali ko da ke yan shi'a sun ce guri dubu shida Allah ya ambaci ali cikin qur'ani domin duk inda Allah ya faɗi kansa za su ce ali ke ne za su ce aliyu yake nufi ورفعناه مكانا عليا تسك علي وإنه في أم الكتاب لدينا لا علي تسك علي بأكلف بإلا وتكلم علي بما علي ضد sun رحيم في القرآن سنت علي بأكلف kwarai da shi ke da gafara shi ke da rahama shi ke da wuta shi ke da aljanna don haka su a aljihun shi kawai zai saye ya yi da kun su kai su cikin aljanna sauran mutane kuma musamman da halittu suna ya hana su kaga wannan burace buracen su ne Su a takaice an faɗi zai da cikin qur'ani abu na biyu Allah ta'ala ya faɗi wata magana muhimmiya game da shi kafin ya faɗi sunansa sai dai ce wa in taƙulu lillazi an amallahu alai mutumin da Allah ya yi ni'ima a kai, wace ni'ima ce musulunci kaga ashe Allah ya bada shi da cewa musulmi ne ko musulunci na kwarai wanda ibar Allah a cikin wannan aya an nuna mana cewa idan kana son mutane su yi aiki ka fara yi a aikace ka gwada musu yadda ake don haka a matsayinka na shugaba ko jagora ya kun kai ta surutu fara aikata idan ka umurci mutane da abin da kake yi sai Allah ya sa masa albarka sai kaga mutane sun yi koyi da kai amma idan ka sa mutane yin abu alhalin kai ba ka yi to sai kaga sun ji wahalar aikata shi wata rana wasu mutane sun zo suka yi ma alhassan ibn abin hassan albasri rahimahullah bayani ce akwai matsala an damu kwarai bayi sun yi yawa ana son ta bayi muna so kai wa'azi masallaci ka faɗi muhimmancin ta bayi sai ce to insha Allah za aka yi sati ɗaya sati biyu sati uku bai ba so ta malam mun ce ka ɗan yi wa'azi da Allah daga da ɗaya ta bayi sai da suka yi watanni ran da kawai suka ji ya fito magana ne su yi jama'a ku ji tsoron Allah Bayan nan da muke tare da su su ma ƴan uwanmu ne suna buƙatar 'yanci. kuma Allah cikin Qur'ani ya ce fakku raqaba kuma kaza yi magana ta gaskiya sai gashi rabin bayan garin Basra duk al'iyar suka suka ci haba gafar ta manan tun tuni ina ma kai Ya wazi yace inda na yi da ba za a yi ba saboda ni ban da lokacin ban da bawan da amma kafin na muku wazi sai da na samu hali na sai bawa na wuta shi to sannan na zo na yi wazi shi yasa ya muku tasiri kun ga a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarjejeniya da shugabannin makka akan cewa ya yarda ba zai umra ba na ba zai koma amma sun yadda ya dawo ba sun masa jiza kar ya dawo da makamai manya takobi guda sai garkuwa sannan yanka dabbobinsa ya ba su namun su sannan idan musulmi ya yi ridda a bashi ya dawo makka amma idan mutumin makka ya musulunta kar a bari ya zo madina abubuwa da babu adalci manzo Allah ce duk abin da suka neme ni yau sanyi peace ke so zaman lafiya addinin bai tafiya in ba lafiya to sai ya zartar da wannan doka sahabbai ransu ya ɓaci ya ce jama'a mun riga mun ƙare ku tashi ku yanka dabbobinku sai kuwa ya kamar bai ji shi ba sabanin abin da aka saba in manzo Allah ya magana kafin ya rufe baki ya aikata san uku yana ba su umarni sai ran ya baki sai wu ya shiga cikin hemar ya tarar da na ummu salama ta ce ya rasulullah me ya faru ne na garan ka bace cikin yadda aka yi sai ta yi shi ta ce ta ba haka za ka yi ba ka fita ka sa a kamo maka dabba ka ka yanka ka kira wanzani ka bashi kanka ka sai habba kanka ta mai wannan mutane rigidi ake waye da zamo na biyu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so a kullum ana son mai karantarwa ko wanda a jagora ko da shugaba ya rinka bada ilimi a aikace a gani a gare shi amma in ya kasance abin da kake cewa ai kai ba ka yi abin da kake cewa kada yi kuma ana ganin kana yi to wazinka ba zai taɓa tasiri ba sannan wannan aya ta nuna mana cewa wanda ya baka shawara ya baka amana wanda ya shawarce ka ya baka amana kun ga da zai biya rinka zuwa wani annabi sallallahu alaihi cewa manzon Allah ka bani shawara Zainab ta yi ni ba ta girma ba ta darajar ta ne kullum gori take sai manzon Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka je ka rike matarka Baka in aka baka amana ka bada shawara kullum idan mutum ya tambaye ka dangane da matarsa karka ce ya kake daga baya idan ya da na sani idan soyayyar ma'aurata ta dawo zai rika ganin ka, amma ka bari shi ne yanke wannan shawarar sai ka ce to Allah ya sa haka shi ne alkhairi wannan aya ta nuna darajar na na Zainab saboda bamu taba sanin wata wadda Allah ya daura ma aure a duniya ba in ba ita ba duk annabawa suke auri matansu da kansu ko ba haka shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida ɗaya ɗaya har gida goma ya sallama yana nema ba shi aure rokawa yi aka auren masa ya biya ka daki aka kafa shedu yayi walima amma ita wannan daga saman samar duka Allah ya ce ga wajina kamin ba ka aurenta ba da mai izinin waliyanta ubangiji ya ɗaura aurenta to shi yasa takan yi ma matan manzo Allah gori akan wannan cewa wace ce take daraja ta a cikin ni da Allah ya daura ba aure sannan wannan aya ta nuna mana mace idan tana da miji to haramun ce ga kowa ta ga a lokacin da manzo Allah yake ce masa an fi alaika zaujaka mata wace mata sace a lokacin da ya sake ta دي فكيت سألتي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها da zai biya gaba bukatar sa ya sake ta don auren da ita gare ta ka bai halatta a nemi aure cikin aure kuma wannan jama'a kar ku ɗauka da wasa wallahi ana yi da yawa ba su za ta yi fushi da miji ta koma gidan ubanta ya zo neman bai ko a ƙi bashi wataƙila an fi shi ƙarfi ya hakuri kawai sai a ce ta idda a cikin aure kuma za ta idda mu sai ta je shi kenan ta aure wani a yankunan da aka samu fitintinu musamman arewa maso gabas muna samun matsaloli da fatoyi daban-daban akan waɗanda mazajen su sun bace wata mijinta ya fita anguwa bai dawo ba yau shekara shida kawai sai iyayen ta suke aure wai ai babu aure to in dai ba kotu aka je wacce take da hurumi na hukunci akan lamurran aure alƙali ya yi binciken da yake yi ya ba ta lokacin da yake ba ta ya zartar da ya sake ta ba to in ce wani aure aure cikin aure ne ku tambayi shek amin ibrahim daurawa kes nawa ya samu da aure cikin aure a lokacin da yake hisba to kaga idan aure wanda za a daura a biya sadaki baya halarta a cikin aure to ina ga yin zina ko neman zina da mata aure wanda shi ma a yanzu ya yarda muna samun fatawoyi masu tada hankali kan wannan lamari akwai da za ta gaya maka cewa malar shekara ta goma sha abokin mijina ne yake da yamin bukata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko makauci makauci mijinta yaushe bala'i ya kai haka kai baka sani ba kwarto mai zina da matar wani baka sani ba ranar lahira abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a dauko aikin ka na lada ga baki daya a ji a gaban sa a ce dauki abin da kake so duk azumin da kai cikin rana duk iyamul lailin ka ta wahala hajjin nan da kai kana ji da shi kana jin ka samu gafara sadakoki da dukiyoyi da ka baya. manya-manyan ayyukan ka gaba ɗaya ga su a gabansa sai wanda ya ga dama ya zaba to idan ya haɗa da akwai cin amana ai ya wuce nan me cin amana matar makwabci matar ɗan uwa matar amini wanda ya yarda da kai ya ba ka damar shigowa gidan saboda amincewa ta kulle yarjejeniya da ita musamman a wannan zamanin namu da kafofin sadarwa na zamani wanda wannan hansa da kuka ganta bala'in ta ya isa babu shakka tana da alkhairai da yawa don ga nan da ita muke kawo muku wannan karatu amma kuma abubuwan suke haifarwa ba su iyaka shi yasa ya waje ba da namiji da kula da halin da iyalansa suke ciki sannan kada ka saki jiki ka ba mutane aminci aminci ya karanta amana ta yi rauni ga matanka ga 'ya'yanka sai ka ga namiji gaba ɗaya a fiye ɗin gidansa ƙarƙashin direban su. ko ƙarƙashin sakataren ‘ya'yansa mata suna hannun mai wani kullum suna ɓangarensa sai suna min da ke gudana ba to duniya ta kai wani yanayi da kowa ya kula da iyalansa ya kula da gidansa shi ne abin da Allah ta alaƙi da cewa yi wallazi na amanu ku an kun wa ahalikun nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta idan kamar iyalanka suka fada wani yanayi ليتن كني كما الله زي كما كان ولا ليتن باويد يا نور صباح كذا ليتن سلمت الله تبارك وتعالى يسي قبل التيوى كون ذا آية عفوة تكلم هذا إتما إلا سمو إلا هذا الجريب فهو تخشى الناس التي كان ذنه متعي والله أحق أن تخشاه Allah ne suka mata ka ji kunyarsa jin nauyi ɗabi'a ce ta kirki in ka zan kai maras kunya ne kowa kada ya fuskanta da kowace magana kai baka damu ba to yana nuna imanin ka baya da ƙarfi kai ba mutum kirki bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haya'u min al-iman ko al-haya'u shu'batun min al-iman kunya reshe ce na imani yana kuma ta idan lam tastahi fasna ba shi yana cikin kalaman annabawa na tun farko farko in ji manzo Allah sai in ba ka jin kunya yadda kake so zaka karka yi takama da ni jin nauyin kowa ni jin kunyar kowa a ra'a. manzo Allah ma da kanta yana jin kunyar mutane so ka ji kunyar yin abin da mutane ke ganin sa aibi ko da abin kwarai ne ko da ba laifi ko da ba ne. bane ka yi kokari su gane kana daidai sannan ka aikata wannan yana tabbatar mana da cewa al'adu masu kyau ya kamata mu rinka aiki duk al'adar da akwai mutunci a cikinta duk al'adar da akwai karimci a cikinta duk al'adar da akwai sada zumunci a cikinta duk al'adar da akwai kyautatawa a cikinta duk al'adar da akwai ƙauna da soyayya a cikinta wannan al'adun ka ba ta bukar hawa ce ni ba wa su dangane da kaciya dangane da haihuwa dangane da aure dangane da makautaka dangane da zamantakewa irin wannan al'adu na kinki duk mu yi mu yi su abinda duk mutane ke jin kunyar a ce sun yi shi abin kunya ne sai ma ka ji kunyar yinsa ka fito kofar gidanka ka kwado wando ka yi tsaye ka yi fitsari tsarar yaran da gidansu suna hango ka sai ka ci to ayin fitsari tsaye ba laifi ba ne duk abin da aka ce abin kunya ne ka kauce masa ayoyi na gaba suna da alaka da auren na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan qadiya ta auren gai amma dai anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓe harshe muna roƙo Allah mana afwa ya mana gafara Allah ya saukar da rahama da aminci gare mu a cikin wannan wata mai albarka ubangiji ka ɗauke mu duniya musibar virus ka kawo mana zaman lafiya da lafiya ubangiji waɗanda suka mutu a cikin wannan annoba da sauran annobobi da suke ta yawa a duniya ya Allah kai musu rahama kai musu gafara ubangiji wa'anda suka kamu da ciwon ka warkar da su wa'anda ba su kamu ba ubangiji ka ba ka ƙara ba mu lafiya Allah ka saukar da aminci da kwanciyar hankali ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana albarka kai mu iyayen mu albarka kai mu matayen mu albarka kai mu iyayen mu albarka ka saukar da albarka a cikin zukatanmu a cikin mu. da cikin kasarmu da cikin tattalin arzikinmu da cikin kasuwancinmu da cikin iliminmu da cikin aikinmu Allah ka taimaki shugabanninmu ka daidaitar da su ga sawaba Allah ka taimaki malamai ka ba su iko gaskiya Allah ka kare mana matasa ka ba su iko riko da addini Allah ka dauki addinin musulunci ka taimaki masu taimakon su a ko ina suke wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik